Tuni dai kungiyoyin kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa a Najeriya irin su Amnesty International suka yi Allah wadai da matakin kama Muhammad tare da zargin an take masa hakkinsa na bil'adama. Awal Musa sanjani shine shugaban gudanarwa na kungiyar a Najeriya. Na ɗaya dai wannan laifi a jigawa aka ce an yi shi. Sa'annan na biyu a kawo jami'an tsaro daga Abuja a kama yaron nan a kai shi a je ɗaure shi a ajiye shi ana jibgarsa wannan ya keta dokar ƙasa ya keta dokar hakkin bil'adama. Na biyu a jaket doka a aje mutum da ake zargin sa da laifi sama da kwana ɗaya zuwa biyu a ka'ida a ka'idar najeriya idan mutum ya yi laifi laifin da ka yi za a gurfanar da kai a gaban alkali a cikin kwana ɗaya zuwa biyu wannan an wuce sati guda ana dankita da shi kuma ana azabta shi wannan ba adalci ne ba gaskiya bane kuma wannan ba zai hana tunzura mutane su ci gaba da nuna bara'asa ga yadda suke ganin ana cin zali ana takura mutane a Najeriya ba. Bayanai na nuni da cewa uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ce ta baiwa jami'an tsaro umarnin ɗauko mata Aminu daga jihar Jigawa bayan da ya wallafa wasu kalamai a kanta na zargin ta yi rubuta ciki da kuɗin jama'a kalaman da basu mata daɗi ba. Hajiya Naja'atu Muhammad kwamishiniya a hukumar 'yan sandan ƙasar ta ce kamata a yi a gufanar da uwar gidan shugaban ƙasar saboda ta keta doka ita kanta. Ta karya doka saboda ta ɗauki doka a hannunta. Idan ma yaron nan nan ko yaran nan sun mata laifi doka abin da ta ce komai muna da shi a tsari doka abin da ta ce shine ta kai kara ta kai kara kotu amma ba ta sa a ɗauko su aka ɗauko yaran nan ba tare da ma court order ba ba kotu ce ta ce a je a ɗauko shi ba ba warrant na arrest aka je kawai yaro aka ɗauro shi kamar tubani aka to da shi abuja aka kai mata shi fada shugaban kasa ta yi masa dukan kawo wuka to wannan abin da ta yi shi ake kira assault a turance kamata ya yi a gurfanar da aisha buhari a gaban kotu kuma dole sai an gurfanar da ita a gaban kotu don ba tafi karfin doka ba to a yayin da wasu ke sukar wannan mataki na hukunta ɗalibin wasu na ganin hakan ya yi daidai don ya zama izina ga sauran matasa da ke shagala tare da cin zarafin mutane a kafofin sada zumunta a cewar shugaban kungiyar matasan yankin arewa ta gabas abdulrahman bubakacin ina goyon baya ba ma yaro nan ba duk mutum da zai fita social media ba bisa hujja ba ba bisa kana da shaida ba ba bisa haka kawai don raɗin kanka ka ci mutuncin wani ina goyon baya ɗari bisa ɗari ba ba ɗana ba ko ni ne na yi huku doka ta hauka don in akwai doka wannan abu ba zai taɓa faruwa sai dai abun da muke magana tun daga wannan abu ya riga ya faru ita uwar gidan shugaban ƙasa uwa ce ga al'umma kuma dole makamancin irin wannan ta dinga fuskantarsa muna roƙonta da wannan abun da yaron nan ya yi. bai yi daidai ba kuma ba mu goyi baya ba kuma wallahi duk mai hankali ba zai goyi bayan wannan abu a yi haƙuri har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto da uwar gidan shugaban ƙasa da jami'an tsaro ba su ce uffan ba kan wannan batu na Muhammad Aminu ɗalibin da ke zangon shekara ta ƙarshe a jami'a Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.